Amma أما بعد alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته godiya su ƙara tabbata da Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga shayyan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mumulai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu. Barkanmu da sake haɗuwa a wannan rana ta Asabar wacce ta dace da ashirin da biyu ga watan Jimadal Afir. Hijiran sayayyen halitta sanallahu Alaihi wasallam shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai. Wanda ya dace da sha uku ga watan sha biyu miladiya biyar. mun haɗu ne domin ci gaba da karatunmu cikin wannan littafi na ahkamul jana'iz wa bid'uha wallafawar Sheikh al-Muhaddis Muhammad Nasiruddin al-Albani tagammadahu Allah bi rahmatin min yau kuma shine darasin mu na biyar a cikin wannan littafi ne albarka a zaman da ta gabata mun fara karatu cikin fasali na goma sha uku wanda yake magana akan kan salatu janaza fasali da yake mana bayanin hukunce-hukunce da suka shafi sallar janaza mun karanta abinda malai buɗe babin da shi na bayanin hukuncin sallar janaza mun ko mun karanta abu na biyu da malai bayani na waɗanda ba wajibi ba ne a yi musu sallar janaza sai ko muka shiga magana akan waɗanda a shari'ance a shari'ar musulunci ya halatta a yi musu sallah to muna wannan na farko fasali a fakara ta hamsin da tara kenan bayani akan waɗanda shari'ar musulunci ya a yi musu sallah bayan sun rasu na farko shine ne male ce yaro karami wadda bai balaga ba to muna kan wannan mun tsaya a ƙarshen bayanin da malam ya yi ƙarƙashin hadisin na na aisha radiyallahu ta'ala anha wa arbaha da annabi sallallahu alaihi wasallam yaro sallah ko ta yanke cewa ai wannan yaron dan aljanna ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mata yace a kada faɗa haka mun karanta maganar da Imam an-Nawawi yayi akan dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ya kwabe ta to har ila yau akan wannan za mu ci gaba malai cewa ajaba sindi fi hashiyatihi ala nasa'i yace imam sindi a taliki da yayi akan sunanin nasa'i shi ma yi wata magana akan me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwabi nana Aisha da ta yanke kawai ta ce wannan yaron dan aljanna ne ta ce tsuntsu daga cikin tsuntsayen aljanna haka ta faɗa ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwabe ta imam sindi yake cewa أنه إنما أنكر عليها الجزم بالجنة لطفل معين yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya mata inkari ne akan yanke hukunci na aljanna ma wani yaro ayyananne Shin abinda malaman aqida ke kira hukmul muayyan ka ayyana wani kai masa hukunci da aljanna ko ka yi masa hukunci da wuta mun fara wannan bayanin a satin da ya gabata cewa musulunci bai da wannan aqida ta ahlus sunnati wal jama'a ma ba su da wannan a musulunci zaka iya faɗa cewa Allah ya ce ma ɗabi'a iri kaza ɗan wuta ne mai ɗabi'a iri kaza ɗan aljanna ne annabi sallallahu alaihi ya ce wanda ya mutu yana kaza dan wuta ne wanda ya mutu yana kaza dan aljanna ne wannan wabih babu iskali akan fadan haka so da haka ya ta tabbata amma kuma shari'ar musulunci bai yadda wani ya mutu kace wani dan aljanna ne so da ya mutu yana kaza ba kamar yadda bata yadda kace wani da ya mutu na ai dan wuta ne so da ya mutu yana kaza ba a'a akwai bambanci tsakanin hukunci na gama gari wajen faɗan hukunci kamar da Allah ya faɗa da kuma hukunci na ka keɓance wani ka ce wani shi ma ya faɗa cikin wannan hukunci to shi keɓancewa da ayyana wani ayyananne to baka da ikon yin wannan sai wadda Allah da manzansa suka ayyana wanda ya tabbata annabi sallallahu alaihi ya ce wani hukuncin shi kaza kuma dan kaza ne to kai ma sai ka faɗa gaban ka gadi da faɗin ƙirji da kana tabbas cewa wannan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ayyana shi an fahimta ku yau to imam muslim ya ce to wannan ne yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwabi na Aisha ya tabbata cewa yara ƙanana wanda suka rasu basu basu malaga ba ɗan aljanna ne wannan kaga gaba ɗaya kenan amma wani yaro ya musu ka ce wani ɗan aljanna ne ba yadda ba shi fa ga tarbiyyar da aka koya mana sai ayi addu'a in mutum yana da yaro karami ya mutu sai ka jan Allah ya sa ya zama mai ceto mu ko aka ga ba yankewa ke ce a kike nan kin samu mai ceto ba ana fata ne ana roƙo ne ana addu'a ne wannan shine tarbiyya na na na musulunci malaki wala yasihu jazmu fi maqsusin yace baya halatta yanke hukunci akan wani keɓantacce لأن إيمان الأبوين تحقيقا غير saboda ai duk da yaro ne ƙarami. amma imanin iyayen shi ka tabbatar da me iyayen shi ke kai ko me za su mutu a kai? wannan kuma gaibu ne Allah kadai ya sani ko ba ga bane Allah kadai ya sani to ba ka ce a shikenan kukan an cece ku to in suka mutu kuma ba kan imani ba in ka ce a shikenan ko rasa mai ceto kuma sai suka Allah ya sa suka mutu da cewa da cikakken imani sai dai ka ci gaba da addu'a ka ci gaba da fata an gane ku sai ma da yake garshe wallahi abin da yake a fili shine anna sifa inna ma yusalla alayhi cewa hatta yaro wanda aka yi bare shi shi ma za a yi masa sallah shi ma za a yi masa sallah mun fara magana akan wannan satin da ya wuce ku yaro wanda aka yi tsari shi shi ma za a yi masa sallah idza kana qad nufikhat fihi ruh idan har yaron ya kasance an riga da an busa masa rai ya kai munzalin shekarun da ko kwanakin da ya tabbata cewa yaro in ya kai wannan kwanakin ana busa masa rai yaushe kenan malai ce wa zalika idza stakmala arba'ata ashhur wannan kuma yana yiwa ne a lokacin da yaro ya cika wata hudu a ciki summa mata sai mutu sai mutu to in ya fito duniya shi ma abin da ya fi dacewa da shari'a shi ne shi ma a yi masa sallah a yi masa wanka a sa masa littafani a yi masa sallah a je a binne shi an fahimta ku so da lokacin ya cika mutum yace fa amma idza saqata qabla zalika fala yace amma idan ya aka yi tsarin shi kafin ya kai wata hudu falatu a wannan babu magana a yi masa sallah so da bai riga ya zama cikakken mutum an busa masa rai li'annahu laysa bi mayyitin kama la yakhfa so da a wannan halin ba mutuwa yayi ba dama ba mai rai ba yanzu ba za ce ya mutu ba so dama ba a riga an busa masa rai an fahimta ku yau malai ce me dalili yace wa aflu zalika hadithu abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu marfu'an yace asali kuma akan haka shine hadithin da ya tabbata daga sahabi abdullahi dan mas'ud Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك وينفخ فيه الروح حديث عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa lallai halittan ɗayanku ana haɗa halittansa ne a cikin cikin mahaifiyarsa yana zama kwana arba'in yana mani sai a canza shi sun mai kono alaƙa sai koma gudan jini kwana arba'in sun mai kono mutuka sai koma sai sake komawa tsoka kwana arba'in daga nan kuma sun mayur saurare ku bayan kwana arba'in na uku sai a halitta shi zan mutum sai a aika mishi da mala'ika fayin fakofi faƙo nuru sai musa masar kaga arba'in arba'in guda uku wata hudu na yi zai baka talatin talatin hudu an gane ku kaga watan ma bai cika talatin talatin ma zai iya cin wata hudu kenan an gane ku shi yasa a shari'ar musulunci ko aure ne mace ta yi da ta aure yau bayan wata hudu yana cika sai ta haihu to mijinta ba shi da dalilin da zai sa ya ce dan ba shi bane kafin ya yadda kafin a ɗauke hukuncin ɗan daga gare sai dai iya sai dai zai li'ani sai dai je gaban alƙali ya yi rantsuwa ita ma ta yi rantsuwa tukun alƙali ya yanke hukunci matuƙar ta kai wata hudu a gidan shi an fahimta ku so da annabi sallallahu ya tabbatar wata hudu a riga an busa ma darai a ciki zai iya saukowa duniya wannan hadisin muttafaqun alaihi mala ce wa sharafa ba'dhum an yasquta hayyan yace wasu zaga suna cewa a yi masa sallah shine in ya fado da rai ko da yana fadowa sai mutu yace suna kafa hujja da wani hadisi da yake cewa idza tahalla sidqu sulli alaihi wa wurrisa cewa idan yaro wanda aka yi barinsa sai yayi ihu shine istahalla ya yi kuka ya yi ƙara aka yi to za a yi masa sallah kuma za a gaje shi suke cewa wannan suke ce hadisi ne wannan mala ce walakin nahu hadithun da'ifun la yuhtajju bihi yace sai dai har wannan ba hadisi bane da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a kafa hujja da shi malake kama bayyana hul ulama kamar da malamai suka yi bayanin hakan insha Allah ta'ala saka ba sharadi bane sai an ji ihun shi bayan da ya fado duniya sharadin kawai shine ya cika wata hudu a ciki shikenan an fahimta ku in ya cika wata hudu tukun ya fado aka yi bari shi za a sa masa suna kamar yadda muka yi bayani satin da ya gabata <clears throat> za a sa masa suna za a yi masa yanka kuma za a yi masa janaza yadda za a yi ma kowa an gane ku wannan shine mutum na farko da shi aka sharanta a yi masa sallah yaro kare asani mutum na biyu shine a shahidu ya halatta a yi ma wanda ya mutuwan shahada a filin yaƙi sallah kamar da muka fara bayani a baya ba wajibi ba ne amma yin shi ya fi alkhairi ko haka muka yi ba ne ko ya ce wa fihi a hadithu kasira ya ce ƙarƙashin dalilan da ke nuna cewa ya halatta a yi ma wanda ya mutuwan shahada sallah akwai hadisai da yawa amma malaki aktafi bi zikri Ya ce sai dai zan taƙaita. wajen ambatan wasu daga cikin hadisan ba duka malam zai yi zai ambato ba zai ambaci wasu ne wanda za su wadatar insha Allah hadisi na farko yace an shaddad bin al-hajj ce daga wanda kira shaddad bin al-hajj sahabi ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa anna rajulan min al-a'rab jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi wattaba'ahu cewa wani balarabin kauye ya zo don manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya imani da annabi sallallahu alaihi kuma ya bi shi sun maqala sai ce uhajiru ma'ak ce, ya rasulullah zan hijira tare da kai da abubuwa da yawa da ya faru wanda mun karanta a baya ko yawwa har aka zo aka je yaki aka kawo ganima aka raba ganima aka bashi hmm? Ya ce wannan ba aka ce haƙƙinka ne rabonka ne ka tafi yakin ya ce shi ba don wannan ya musulunta ba ya musulunta ne saboda ya je yaƙi a halbe shi da kifiya a nan ya nuna ƙasan wuyan shi ya mutu ya yi mutuwan shahada ya tashi ya je gidan aljanna shi abin da ya saya musulunta ke an gane to shi ne malam ya sai yanki saboda ya ya karanta hadisin a ba ya ce su kalilan suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam na wani lokaci dan kadan sun mana hadu fi qitalil adu sannan suka tashi suka humba suka tafi yaƙan abokanan adawa fa utiya bihi annabi sallallahu alaihi yuhmal qad asabahu sahmun sai aka zo mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ana dauke da shi kifiya ya same shi kuma kifiyan ta same shi a nan inda ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a inda ya nuna ya ce a nan yake so ta same shi ya shahada a daidai gurin kifiyan ta same shi an gani ishe sun makafanahu nabi sallallahu alaihi fi jubbatihi annabi sallallahu alaihi sai masa likafari da mayafinsa sun maqaddamahu fa salla alaihi sai annabi sallallahu alaihi ya ije shi a gaba gare sai masa sallah cewa hmm? muka a hadisin da muka karanta a bayan wacce annabi sallallahu alaihi wasallam da hannunsa ya dauke shi ko hannun annabi sallallahu a hannun shi ya rike shi har inda za a sa shi a rami ya sa shi a rami da kanshi kaga wannan yana dalilin da ke nuna cewa ya halatta ayi wanda ya mutuwan shahada sallah kaga mutuwan shahada yayi kuma annabi sallallahu ya tabbatar da shahadan har ya masa irin wannan hidima din kuma ya sa aka ije shi gaba gare shi kuma ya masa yayi masa sallah hadisi na biyu malikan abdullahi bin zubair daga Abdullahi dan Zubair Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara yawma uhud bi hamzata yace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da azo da hamza a ranar yakin uhud fasujjiya bi burdatin aka masa aka lullube shi aka masa littafani da wani mayafi thumma salla alaihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah fa kabbara tis'a takbiratin annabi sallallahu alaihi wasallam da yima da zai Muhammad sallah sai masa kabbara guda tara mun fara ishara a baya ku da yawan kabbarun da zamu zo mu karanta a gaba ba ba dole bane takaituwa a kabbar a kabbara hudu a kabbara hudu mafi yawan kabbara da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akan gawa shine kabbara guda guda tara nai wasallam yayi ma hamza kabbara tara thumma utiya bil qatla yusaffun sa'annan sai aka zo da waɗanda aka kashe su wa yusalli alaihim wa alaihi ma'ahum annabi sallallahu alaihi wa sallam da musu sallah kuma tare da Hamza bayan ma Hamza shi kadai kuma ya sake hada shi da sauran musulmi wannan ma kaga dalilin ke nuna cewa ya halatta aima wanda shari'a ya shar'anta babu laifi in an yi mawalhi ya rasu a filin yaki sallah hadisi na uku na karanta saboda na san duk mun karanta hadisan a baya ko hadisi na uku yake an Anas bin Malik radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marra bi Hamza wa qad mutsila bi Anas bin Malik yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen gawan Hamza wa qad mutsila an yi ma Hamza tamfi shine bayan an kashe shi sannan an cire wani gaba daga cikin jikin shi wanda musulunci mu ya hana mu duk yadda ka kai da adawa da abokin adawa wanda ka yaƙe shi haramun ne a musulunci bayan ka yaƙe shi kuma ka ka cire wani gaba na jikin shi wannan haramun ne musulunci bai yadda ba bai yadda kai musulmi kai ma wanda ba ba musulmi ba don kuna akwai yaƙi tsakaninku ba yadda da wannan to su shirkai da suka kashe Hamza sun masa wannan sai ana ce ce walam yusalli ala ahadin min ash-shuhada ghayru babu wani wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai a cikin waɗanda suka yi shahada a wannan ranar yani shuhada Uhud a wanda suka rasuwa yakin Uhud sai Hamza shi kaɗai ne masalla shi kadai kamar yadda malumai suka fassara wannan magana ta Anas wannan shi ma dalili ne da ke nuna cewa za a yi ma za a iya yi ma wanda ya mutuwan shahada sallah duk da ba wajibi bane mun karanta a baya ku ba wajibi bane amma aka yi an an kyauta haji dalili na hudu ya yace an uquba bin amir aljuhani Allah ya kare da a gare shi uquba bin amir aljuhani. sahabi ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam kharaja yawman cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fita فصلى ala ahli على أهل أحد النبي صلى الله عليه وسلم يتشد الجيرة sai je inda aka binne waɗanda suka yi shahada a wajen yakin Uhud sai musu sallah a gurin don mu sallah a gurin bayan kusan shekara takwas da binne su bayan kusan shekara takwas sai je gurin ya musu sallah fa tsalla ala ali Uhud falata huwa alal magi irin tsallan da ake mawa wanda ya mutuwa wanda ya rasu musulmi da ya rasu bai wani salo na daban ba kaman ga su kaman a lokacin suka rasu ake mun sallah haka mun sallah sallallahu alaihi wasallam malai ce ba'da tsamani sinin bayan shekara takwas kal muwaddi'i lil ahya'i wal amwat sallan yanayin yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gurin sai zama kaman wani wanda raye ne yake bankwana da matattu ko wanda zai mutu yana bankwana da rayayyu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya mushi sun man ilal mimbari bayan da ya sallar, bayan ya idar da sallar sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi ya je hau kan mimbarinsa a masallaci fa hamida Allah wa atna alai annabi sallallahu alaihi wasallam ya khutbatul haja ya gode ma Allah ya yabi Allah fa qala sai ce inni faratun lakum ai sabiqukum ni ne wanda zan zama a gaba gare ku ni zan rigaye ku zuwa ga tabci na na alkauta ranar tashin alkiyama ina gaba kuna bi na a baya wa ana shahidun alaikum kuma ni ne zan ba da shaida a kanku a ranar tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallama shine mai ba da shaida a kanmu da ma sauran al'umma gaba ɗaya fa kaifa idza jinna min kulli ummatin bi shahidin wa jinna bika ala ha'ula'i shahida Allah ya ce ya al'amarin zai kasance a lokacin da muka zo ma kowace al'umma da mai ba da shaida sai muka zo da kai annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ne mai ba da shaida akan waɗannan annai sallallahu alaihi ni ne mai ba da shaida akan ku wa inna maw'idakum al-hawd kuma inda za mu haɗu inda na muku alƙawarin da da ku duka za mu haɗu shine akan wannan tafki na alkawtara Allah ka haɗa mu annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine alƙawarin wajen haɗuwar mu annabi yana faɗa mana ina za mu gani shi a filin alkiyama sallallahu alaihi wasallam insha Allah da mu duka za a gan shi ku hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam wa inna maw'idakumul hawd wa inni wallahi la anzur ila hawdi al'an annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wallahi yanzu haka da nake tsaye ina kallon wannan tafkin nawa ina tsayen nan Allah yana nuna mu ina kallon shi ina kallon yanayin shi mana ga wanda yana cewa hau haukun ba wai nan gaba za a halice shi ba yana nan kawai jira yake yi yace wa inna ardahu kama baina ainata ila al-juhfa yace kuma fadin da wannan tabcin yake da shi kaman tsakanin garin aila ne da garin juhfa garin aila suka ce a yanzu yana yana kasan Syria juhfa kuma yana Iraq annabi sallallahu alaihi wasallam to haka fadin wannan wannan tafkin yake kamar tun daga Syria zuwa Iraq yace wa inni uqitu mafatiha khaza'in al-ard yace kuma Allah madaukakin sarki tabbas ni ya bani mabudan taskoki na duniya gaba daya in kudi nake so in fanta ma da duniya wala Allah ya ban dama zan iya yi so da mabudan gaba Allah ya bani yace au mafatihal ard ko buɗan duniya gaba ɗaya ce Allah ya bani amma ba shi bane a gabana shi yasa ban fanta ma ba ban yi abin da nake so ba amma Allah ya bani wannan yace wa inni wallahi yace kuma lallai ni na rantse da Allah ma akhafu alaikum an tushriku ba'di bana jin tsoron wai in bana nan za ku koma ku mu shirkai kun shirka manzo Allah yake ban ban tsoron wannan kwata kwata so dan na da tabbas akan tarbiyyar da na ba ku ina da tabbas akan abin da na dasa muku a cikin zukatan ku saboda ka ba na jin shakka wai ba na jin wai yanzu in na mutu wai za ku zo mu shirkai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba na tsoron wannan amma abin da nake tsoro walakin akhafu alaikum ad-dunya abin da nake ji muku tsoro shine duniya ina ji muku tsoron duniya an tatanafasu fiha kar ku koma kuna competition ne kuma a duniya ya zama rigegeniyanku da tseranku a duniya ne al'amarin duniya ga al'amarin lahira kowa in yana son ya tabbatar wane ya fi shi ne ya zama ya fi shi duniya amma wanda ya ji wani kula da addini da kula da al'amarin Allah ba a kallon shi a matsayin wani wani wanda ya jefa ya tafi ko in ka ji ana wane is successful ana nufin ya tara ne duniya ba na nufin irin ya yaya mahaddatan Qur'ani 500 ga mahaddatan hadisai duk limaman garin nan ɗaliban shi ne ba shi yake nufi ba hmm, ana nufin ya tara kuɗi za ta yi wane is successful ko ba haka ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai ke to wannan nake ji muku so yace in kuka kuka koma kuna rigegeniya kuna competition akan tara duniya wata tatiluna sai ku koma kuma kuna kashe juna akan duniya dan Allah ce wannan yake ji mana so kuma yana faruwa ko yana faruwa sai kuma kuna ta kashe juna akan duniya to in kuka koma kuna haka fatahliku ku sai ku halaka ku bata ku zama halakakku kama halaka man kana qablakum kamar yadda waɗanda suka gabace ku suka halaka kamar yadda waɗanda suka gabace ku suka halaka yace qala mai ruwaya yace fa ka shi uqba bin amir al-juhani yace fa kanat akhiru nazratin nazartuha ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam Yake wannan huduba da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce shi ne lokaci na ƙarshe da ido na ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ban ƙara ganin shi kuma har duniya to kaga muhallin shahi haka yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallama sau da nuna mana cewa ya halatta aima waɗanda suka yi mutuwan shahada sallah bayan sun mutu da shekara takwas ma ya sake zuwa yi musu ne ya mun sallah ya mun sallah saboda ya halatta in mutum ya mutuwan shahada a yi masa sallah an gane ku ah. malik ya kan ya kulu qa'ilun yace zai iya yiwa mai magana yayi magana yace لقد ثبت في هذه الاحاديث مشروعيه الصلاه على الشهداء yace kaga duka waɗannan hadisai da muka karanta yana nuna shar'antuwan yin sallah waɗanda suka yi mutuwan shahada wal aslu annaha wajibatun kuma asali shine sallah ma wanda ya rasu ai wajibi ne to fale ma da la yuqalu bil wujub wani sai ce to me yasa ba za a ce wajibi ne wanda ya mutu shahada shi ma masallah duk wannan hadisan ya nuna cewa an musu ko amma kuma a baya mun karanta ma da ya nuna mana cewa ba wajibi ba ne? ko to me wani zai tambaya to me yasa aka ce ba wajibi ba qultu sai mala ce za mu ce ba wajibi ba ne lima sabaka zikiruhu saboda abin da ya gabata muka ambata a matsala ta hamsin da takwas shi ne mun karanta hadisai ta wasu wanda manzo Allah bai mun sallah a ba da suke mutuwan shahada yace wa nazidu ala zalika huna fa naqulu yace kuma za mu kara akan haka anan sai mu ce laqad istashhada kathirun min as-sahabati fi ghazwati badr wa ghayriha yace da yawa daga cikin sahabbai sun yi shahada a yakin badar da wasu kuka da dama wanda ba badar ba walam yunqal anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salla alaihim kuma ba taɓa samun wani daga cikin sahabbai ya na ƙarfi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya mun sallah ba taɓa samu yace walau fa'ala la naqaluhu anhu da annabi sallallahu alaihi ya musu da sahabbai za su fada kamar yadda suka faɗi wannan ko ba ga wani da yayin za su fada kuwa su faɗi ya akai yace fadalla zalika anna as-salata alaihim ghayru wajiba wannan yake nuna cewa ashe yi musu sallan ba wajibi ba ne tun da wani lokaci annabi yayi wani lokaci bai yi ba sallallahu alaihi wasallam yace walidhalika qala ibn al-qayyim yace da wannan ne ma imam ibn qayyim al-jawziyya rahimahullah ya fara tilkafin tahzib sunan yace wa sawab ibn al-qayyim yace cewa abin da yake daidai fil mas'ala akan wannan mas'ala annahu mukhayyarun bayna as-salati alaihim wa tarkiha cewa an ba da zaɓi tana da zaɓi wanda suka yi mutuwan shahada a filin yaƙi tana da zaɓi ko ka yi musu sallah ko kar ka yi musu sallah Allah ya bata wannan zaɓi yake limaji'il il'asa saboda hadisai da suka zo bi kulli wahidin min al hadisan sun zo da kowanne daga cikin wasu hadisai sun nuna ga wasu sai mutuwan shahada annabi sallallahu alaihi wasallam ya musalla wasu sai mutuwan shahada kuma ya musalla wannan ke nuna cewa ashe kana da zabi yace wa hada ihda riwayatin an al-imam Ahmad wa hiya al-alyaq bi usulihi wa madhhabihi wannan shine maganar Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya alayhi rahmatullah sai mala albani yace qultu sai ni kuma nace wala shakka babu shakka anna as-salata alaihim afdalu min at-tark yace kuma babu kokonto duk da an ce yi musu ba wajibi bane amma kuma tabbas babu kokonto cewa yin sallar shi yafi falala sama da kin yi musu sallah an fahimta ku kamar da a baya mai wannan yin wannan bayan yace idza ta yassara idan har hakan ya samu aka samu daman yin haka annaha du'a'un wa ibada so da ayi musu sallan addu'a ce kuma ayi yin sallan ma ibada ce an gane ku ko da kila ce su yin sallan ba zai amfane su ba amma kai a matsayin ka na musulmi da kuma kai zai amfane ka so da zaka samu ladan me ladan kayan ibada an fahimta ku yau to wannan su ne ɓangare na biyu na waɗanda musulunci ya shara'anta a yi musu sallah bayan sun mutu da kwan allon allon maɗaukakin sarki haɗa mu zama ta gaba sai mu shiga ɓangare na na uku wanda shi man manƙuti lafi haddin min hududillah wanda an kashe shine sanadiyan haddi sanadiyan haddi shi ma za a yi masa sallah kila yayi ya kashe wani ne kashe shi kila yayi zina yana da aure a kashe shi ko wani dalili da ke sa shari'a shari'anta wanda ya wannan laifin za a kashe shi to shi ma da akwai dalilai da cewa za mu sallah da sauransu haka za mu karanto insha Allah da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada kai. kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira na'am اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم